rahmatullahi ta'ala wa barakatu. mu da warhaka, ya muka ji da haƙurin rayuwa, Allah ya ƙara iya mana yi mana jagoranci. Sunana Aisha Shehu Kabara, bisa yardar Allah, ni ce direban shirin na ba basuda Sarkin labari. Kamar kowace rana shirin ya ƙunshi batutuwa masu faɗakarwa, nishaɗantarwa har ma da ilmantarwa. Masu zuwa sallar ta hajji za ka same suna addu'a kan Allah ya ba su miji na gari. Yanzu miji na gari gaskiya ya yi wahala. Ni dai wannan hajji ɗin da za a yi zan yi addu'a Allah ya bani miji na kece raini. idan so samu ne ba a so mutum ya amfani da ruwa mai zafi ko kuma mutum ya amfani da ruwa mai sanyi irin mai kamar kankara ɗin nan dai gaskiya ra'ayina a cikin wannan addu'a goma ƙarshen Allah ya bani kuɗi miliyoyi. Ba iya su kenan ba akwai fannonin nan namu guda biyu wato dai dausayin ma'aurata da lafiyar jarirai amma kafin nan ku dakace mu. suke da halin da suke ciki a yanzu kulawa da rayuwarsu nauyi ne da ya rataya a wuyan kowa. A wannan rana ra'ayoyinku da kuka turo a kan jikon rahotannin shirin na ranar Litinin da shi za mu fara buɗe shirin wanda ya yi duba akan yadda wani mahaifi ya tada balli bayan an sa wa ɗansa sunan wani shugaba daga bakin jakadiyar Suda Nafisa Ahmad. A ra'ayina mahaifin yaro kayi daidai da kace sai ka canja wa yaron ka suna, in ji saƙon Hamza Isa Darma. Mahaifin jariri bai kamata ka ce sai an canja sunan ɗanka ba domin magabata ne suka saka. Kai dai kawai ka ce Allah ya raya shi. Saƙo daga Alaska Abban Salim. Gaskiya za mu so mu ji wannan suna da aka saka kuma aka ce sai an canja. A saƙon Sa'id unguwar Bature tudun wadar ɗan Kade. Ikon Allah ko da dai ba mu san menene dalilinsa ba, in ji saƙon Hafsat Ahmad Canji. Mahaifin mahaifin yaro kayi daidai domin suna linzami ne me shi yake yi wa zane sako daga baita abubakar dotsa o wannan wanne irin suna ne in ji sakon hawa'u labaran zango a jingi turka turka kenan mahaifi sai ka zaɓi sunan da kake so ka saka masa sako daga basiru na walida ja'in gaskiya kayi daidai domin an ce a zaɓa wa ƴaƴaye suna na gari in ji sakon zulaihat haruna bebeji mahaifin yaro da dai ka bi umarnin na gaba wajen barwa yaro sunan da magabata magabata suka zaɓa masa wajen barwa yaro sunan da magabata suka zaɓa masa Inji ji saƙon Sharif Kamal Nasara Dukawa mahaifin yaro ka zo da abin mamaki Allah ya raya jariri Inji ji saƙon Kabir Sabi'u Yalwan Dan Ziyal o a wa yaron naka suna amma ka canza Inji ji saƙon Aminu Kunya Ja'in Baba Suda aiko ni ne ba zan yadda a sa wa ɗana sunan da bai yi min ba tabbas sai na canja shi daga Naziru Sa'ad Musa tamburawar yamma sannu nafi Da haka kuma za mu je ɗakin labarai da sada ku da Zainabu Aminu Bakori ta karanto su a takaice. Gidauniyar Ganduje Foundation karkashin jagorancin gwamnan Kano Dr. Abdullahi Umar Ganduje ta musuluntar da maguzawa 108. Dr. Abdullahi Umar Ganduje wanda shine shugaban gidauniyar ne ya jagoranci ruwa a fadar gwamnatin Kano. Ya buƙaci maguzawan da suka karɓi addinin musulunci da su kula da ƙa'idojin musuluncin kamar yadda ya tanadar. A nasa bangaren kwamandan Hizba na Kano Harun Ibn Sina ya ce maguzawan sun haɗa da maza 48 da kuma mata 66. da suka karɓi addinin musuluncin. A nan ma gwamnan jihar Kano Dr. Abdullahi Umar Ganduje ya amince da murabus ɗin manyan kwamishinoni waɗanda suka ajiye mukamansu domin tsayawa takara. Hakan na ƙunshe a cikin wata sanarwa da babban sakataren yaɗa labaran gwamnan Malam Abba Anwar ya sanya wa hannu. Kwamishinonin da gwamnan Ganduje ya amince da murabus ɗin nasu sun haɗar da Dr. Nasiru Yusuf Gawuna, Murtala Sulan Garu, Ibrahim Abbakar Karaye, Mahmud Muhammad Santsi, Muntari Ishaq Yakasai, Musa Iliyasu Kwankwaso, sai kuma Kabiru Ado Lakwaya. Gwamnan ya gode musu bisa ga gagarumar gudunmawar da suka bayar wajen ci gaban jihar. Sai dai sanarwar na nuni da cewa akwai waɗanda ba karɓi murabus ɗin nasu ba kamar kwamishinan lafiya na ilimi da na kasafi da tsare-tsare sai kuma shugaban ma'aikatar fadar gwamnatin jihar Kano. Daga sashen labarai Zainab Aminu Bakori. An gaida zi Bakori. Yanzu kuwa za mu je ga jigon rahotannin shirin na wannan rana wanda ya yi duba akan karatowar goma karshe na watan Ramadana wanda a cikinta ake gudanar da sallar tuhajji. wanda wani hasashe ke nuna cewar da yawa daga cikin 'yan matan da suke fita sallar suna zuwa ne domin gudanar da addu'a ta musamman kan Allah ya kawo abokin zama na gari ko da yake wasu daga cikin samarin su ma sun ce dukkan warda ce ko na ce duk hakan take su ma suna addu'o'in ne domin neman kariya daga sharrin besti da kuma neman kuɗi ko kuma wadda ke zuwa yegu da budurwar wato Let kwama. Tunda dai su ma sun ce su ma suna so matsalar tattalin arziki ce ta shafe su. Kasancewar hasashen hakan ake yi bari mu ji sai yacin batun tunda dai waka a bakin mai ita tafi daɗi domin ji daga ɓangaren 'yan matan. ni dai gaskiya ra'ayina a cikin wannan addu'a goma karshen, Allah ya bani kuɗi miliyoyi. Gaskiya ni dai wannan tajid ɗin da za a yi zan yi addu'a Allah ya bani miji na tarai raini. Wannan tajid ɗin dai in Allah ya yarda zan yi addu'a sosai zan roƙi Allah ya bani miji na gari saboda na ga yadda mamana na take yi wa babana kayan buɗe baki. Ni dai a gaskiya a koda yaushe ina addu'a da fatan alkhairi Allah Ubangiji ya sada ni da alkhairansa a koda yaushe Allah ya bani miji na gari mai suna da ƙaunata wanda zai ji tausayi na. gaskiya a da na fi mai da hankali zan yi ita ce Allah ya sauƙaƙa mana rayuwa bangiji Allah ka kama ni mafita a cikin halin da muke ciki yanzu miji na gaskiya ya yi wahala kuma ni ma ina ɗaya daga cikin masu neman wannan buƙatu sannan kuma akwai wasu buƙatu na musamman da ake nema Allah ya biya masu yin magana na cewa ra'ayi riga Bari mu je ga ɓangaren mazan su ma mu ji me za su ce. gaskiya mu ta bangaren mu samari addu'a mu inda tafi karfi Allah ya bamu abin da zamu aure sannan kuma Allah ya bamu mata ta gari a naka bangaren gashi naga kana gudanar da sana'a in an je yin tahajjud din za a roki mata ta gari ne ko kuma za a nemi tsari da sharrin late fama ko besti eh gaskiya dai za dai a roki Allah ya kawo tattalin arziki mai karfi ta budurwa tana roƙon Allah ya bata kai kuma ya abin yake ni ma din da kusan haka ne ina roƙon Allah ya bamu mata ya gaskiya kusan haka ne bangaren suna roƙon mu muna roƙo amma da dole bangaren maza su fa dagewa wajen neman mace daga da saboda mace ita ce gida in ka sake ka aro macen da take bara gurbi gidanka ya lalace sannan baka da zaman lafiya amma da farko abin da ya kamata ma ka fara roka ka roki Allah ya baka abin da zaka auro tun ma tukunna shine hmm to fa Allah ya hore ko me mazan za su ce wani magidanci ya wakilce su. Gaskiya wannan bayani sai ya zama na cewa kamar ka so samun inda yake min kaikayi ne domin tun ba yanzu ba na daɗe ina sha'awar ƙara aure. Ka san malam Bahaushe ya ce mai mace ɗaya aminin goro dan gaskiya akalla na fi shekara hudu zuwa biyar ina so na kara kawai dai Allah ne bai nufa ba ka san komai sai Allah ya yarje ma sannan kake da ikon aikata shi har ga Allah ni kai na ina zuwa wannan sallar kuma ina ɗaya daga cikin masu shiga wannan sahun da kufa wajen roƙon Allah ka san kowa da irin yanayin bukatar sa to ni ma dai addu'a ta guda ɗaya ce ba ta wuce ni ma in na je na yi sallar nan na roƙi Allah Allah ubangiji ya bani dama na ƙara mata Wannan batu dai shine jigon rahotannin shirin na wannan rana wanda za ku turo mana ra'ayoyi a sa amma fa a gajarce. Takan nafar waya sifili takwas sifili tara ɗaya ɗaya hudu hudu tara tara biyar muna da ku. Har yanzu dai muna kan batu na wannan wata na Ramadana mai alfarma sai dai a wannan karan mun juya siyarin shirin zuwa malamai magada annabawa domin jin irin me ya kamata al'umma su mayar da kai idan ana cikin tsanani ko kuma annoba tunda dai ana cikin tsananin tabannoni daban-daban wanda suka haɗa da tsadar kayan abinci, matsalolin tsaro da sauransu. Ga dai shak karibin la Nasiru Kabara. Ka duk sanda Bala ya faɗi irin wannan babban abin da ake so dukkanin bayan Allah su yi shine a koma ga Allah subhanahu wataala a tuba ga Ubangiji subhanahu wataala a ta neman gafara Allah addu'o'i waɗanda Annabi sallallahu alaihi wasallama ya bamu wato a cikin hadisansa tsarkaka mulki mai tai irin su addu'a sai na Yunus alaihi salatu wasalam la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin irin su to a'udhu bi ta الأمات من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو سميع العليم فلق دناسي مدة مكا قسكتا مكا جار ذكان مد الله سبحانه وتعالى مكا كوما قريش مكا توزا قريش باب شك الله ذي سوراريم اللوك شك دنزا الله ياي من ونن بلاي الله يتاكا دا الكيري دا فاتن al'umma za su دا da وجن wajen yin addu'o'in دوبا دا حالن دا ake cikin. Idan mai sauraro bai manta ba a makon da ya gabata, mun yi alkawarin kawo muku irin abinci da abin sha da ya kamata mai azumi ya yi amfani da su alkawari dai an ce kaya ne gashi Allah ya lamunce mana za mu sauke. Masu sauraro kada cika ku da surutu ga kwamar Awwal Musa Umar shugaban kungiyar masana kimiyyar abinci na ƙasa reshen jihar Kano wanda zai mana ƙarin haske akan irin abincin da ya kamata masu azumin su yi amfani da su yana da matukar muhimmanci mutum ya rinka shan ruwa daga lokacin da mutum ya buɗe baki har zuwa lokacin da ya saura amma ba a so mutum ya samu ya cika ruwan ya sha kwat-kwat ya koshi an fi so mutum ya rinka amfani da ruwan kaɗan kaɗan lokaci bayan lokaci kuma idan so samu ne ba a so mutum ya amfani da ruwa mai zafi ko kuma mutum ya amfani da ruwa mai sanyi irin mai kamar kankara din nan a'a an fi so mutum ya amfani da ruwa madaidaici shi ba mai zafi ba shi kuma ba mai kankara ba saboda lokacin da dan adam ya ci abinci bayan an yi buɗe baki dole ɗumamar jikinsa sai ta daidaita wannan kankarar ko sai ta daidaita wannan abu mai zafin kafin jiki ya karba ya amfani da shi da wannan nake jan hankalin al'umma da su da tsaftar 'ya'yan itatuwan da suke amfani da su a maka su su kula da tsaftar masu sai da su kansu 'ya'yan itatuwa din wannan abu ne mai matuƙar muhimmanci amfani da 'ya'yan itatuwa markaɗaɗɗu ko kuma wadda ma ba markaɗaɗɗun ba ko kuma amfani da kamar kunu ko koko yana da matukar muhimmanci wajen daidaita yanayin jikin ɗan adam musamman lokacin da aka yi buɗe baki. Da fatan al'umma za a kula domin ita lafiya uwar jiki ce sai da ita komai zai daidaita. Su kuwa wasu matasa daga cikin matasan unguwar Gini da ke yankin ƙaramar hukumar birni miƙewa tsaye suka yi a wannan wata wajen ganin sun faranta wa marayu da ke unguwar kimanin su talatin da kayan abinci da kuma kayan sallah. Har ma a wajen rabon muka jiyo Malam Aminu Muhammad Umar Kurmawa yana faɗin falalar ciyarwar. ciyarwa tana da falala sosai a musulunci musamman kuma a irin wannan wata na ramadanu da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake faɗa yake cewa fifice sadaka tana cikin watan ramadana kaga ashe wannan ba karamar falala bace ba karamar abu ne da ake so musulmi duk su taimaka wa ƴan uwansu ba musamman a cikin wannan wata na ramadana na abinci ko abin sha ko tufatarwa ma dai a cikin watan ramadana nan wani jan hankali za a yi wa al'umma na ganin cewa an gudu tare an tsira tare zaka gani makoci ba zai talafi makoci ba ko dan uwa ba zai talafi ba to a gaskiya wannan babban musiba ce saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa wallahi la yumin sabai suka ce wa man ya rasulullah suka ce waye ya manzon Allah yace ne man shaba'a wanda ya koshi amma makocin sa yana kwana da yunwa mutumin da ya koshi bar makocin sa da yunwa halin ya sani to wallahi ba shi da imani kaga wannan babban musiba ce da take kawowa a ce mutum ya zo ya bar makocin sa yana kwana da yunwa kuma a halin yana sani a nasa bangaren Nura Haruna Umar wanda shi ke jagorantar matasan ya ce sun samar da ƙungiya ne domin ci gaban al'ummar yanki na unguwar gini musamman ma marayun da ke cikin su. Wannan shine kaso na biyu cikin yarda Allah. Akalla dai za a raba mutum kusan talatin ko sama da ya kamata al'umma su rika kokarin wajen taimakon jama'a lokacin ibada ta irin azumi domin a tallafin marayu da marasa ƙarfi. Allah ya sa sauran matasa da ma ƙungiyoyi masu zaman kansu za su yi koyi da ku. Can kuwa daga babbar kotun shari'ar musulunci da ke zamanta a Hausawa filin Woki. an ci gaba da sauraron shari'ar nan wacce wasu daga cikin 'ya'yan marigayi Alhaji Sani Buhari Daura suka shigar don a raba musu gadon mahaifin nasu. jaka da Abubakar Sabo na da ci gaban labarai. Babba kotun shari'ar musuluncin karkashin jagorancin mai shari'a Abdullahi Halliru Abubakar ta sanya wannan rana ce domin tantance magadan. sai dai tun kafin a ci talata da laraba a zaman kotun wani lauya mai suna muhammad sha'aibu wanda ke kare ɗaya daga cikin magadan wato baba sani buhari daura ya soki bakin yawaitar lauyoyi a cikin shari'ar kasancewar magadan sun ɗauko lauyoyi daban-daban inda shi ma wani lauya muhammad adhama da ke kare mai ƙara na ɗaya da na biyu wato abdurrashid da abdurrahman sani buhari daura ya mai da martani kan cewa lauya mai suka ya zo da hujja daga misali dai kotun ta sanya ranar sha ɗaya ga watan biyar na wannan shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu don ci gaba bayan kuma fitowa da kotun mun zanta da lauyan da ke kare baba sani baharu daura wato muhammad sha'aibu wanda ya ce ai tun a baya an kafa kwamitin da zai raba gadon a gida ba tare da an je ko ina fa. Akwai suka akan hurumin wannan kotu da muka shigar wanda a ciki muna nuna cewa ai akwai maslaha da aka yi aka kafa wani kwamiti wanda yake su waɗannan kwamiti da har sun fara yin aiki kuma cikin waɗanda suka yi wannan kara wasu su ma suna cikin wannan kwamiti din sannan kuma dukkan wani magaji ya fara cin gajiyar aikin da wannan kwamiti din yake yi saboda haka nan shari'a addinin musulunci shari'a tana encouraging maslaha. Bai kuma tsaya a nan ba sai da ya kara da cewa batun a ce akwai wani a cikin magadan da ke son hana ruwa gudu akan batun rabon gadon kwata-kwata abun ba haka yake ba. Wato abin da yake so a la'akari da shi shine gaskiya bai dace ba duk wanda ya wannan magana. Saboda lokacin da aka kafa wannan kwamiti din da suka fara aiki shi walin daura babu Buhari baya ma kasar babu wata takarda ko takardar biredi ce ta marigayi a hannunsa ya Allah ko takardun gidaje ko na shiya shiya na kamfani ko duk wata takardu ba wata kaddara ta marigayi da ke hannunsa. Saboda haka nan shi ma baya nan lokacin da aka yi wannan rabo zuwa yayi ya cimma nashi raba an riga an raba a ce wai yana babakere yana hana a raba wannan wani zance ne ma wanda bai taso kuma kuma ina ganin ba a yi mashi daidai ba. Shi ma lauyan da ke kare mai ƙara na farko da na biyu, barista Muhammad Adhama ya yi ƙarin haske. Mun gabatar da da'awanmu kotu ta ɗage zuwa wannan rana domin ci gaba da shari'ar kafin wannan rana sai suka sabunta mu da takarda ta kan hurumin wannan kotu ta ci gaba da wannan shari'ar saboda a faɗar su cewar akwai wata yarjejeniya da su magada suka yi cewar za su zauna da wasu administrators su raba wannan gado a gida. Mu duk da cewa a shirye muke yi da kome suka zo da shi mu mai musu da martani kotu tunda wani haƙƙi ne nasu da doka ta ba su dama muka haƙura kotu ta ba mu wata ranar da za a zo wanda kowa zai failin ɗin dukkanin takaddunsa. Wannan kenan, sha Allahu za mu ci gaba da bibiyar wannan shari'a har zuwa ƙarshen ta. Abakar Sabo, Baba Suda. Sanda ƙoƙari dattijo amma fa na 'yan zazu. Yanzu kuwa za mu daga fannin nan namu na tausayin ma'aurata mu ji yau kuma da mai da Hadiza Balanti ce ɗiyar 'yan gurasa ke tafi. Mata iyayen al'umma, mata malaman al'umma, mata nutsuwar al'umma, mata tubalin ginin al'umma, mata gishirin rayuwar al'umma. Haƙiƙa ita mace halitta ce ta musamman wacce Allah ya halicce ta domin gudanar da wasu ayyuka na musamman. Allah yana gaya mana a cikin Alkur'ani mai girma cikin suratun Rome. kuma yana daga cikin alamomin kaɗaituwarsa shi ubangiji cewa ya halitta muku mataye daga gare ku domin ku samu nutsuwa zuwa gare su kuma ya sanya soyayya da tausayi a tsakaninku hakika a cikin wannan akwai abin lura ga mutane masu tunani kun ga kenan wannan ayar tana nufin cewar Allah ya halicci mata ne musamman domin mazaje su samu nutsuwa daga gare su wato kwanciyar hankali zurfin tunani hangen nesa da kuma dawowa da tunaninsu kan hanya kuma duk namijin da ya rasa nutsuwa da kwanciyar hankali to babu abin da zai iya kullawa a rayuwarsa komai kudinsa komai mulkinsa komai karatunsa don haka bari na faɗi wasu ginshiƙai da mata ne kaɗai suka keɓanta da su gaba ɗaya muhimmancinta dole sai da ita za a samu zuriya kuma sai da tallafin ta 'ya'ya za su samu tarbiyya kuma dole sai da ita iliminka ko arzikinka zai gamsar ya yi amfani mace rufin asiri ce ɗaukaka ce ga kowane nau'in namiji don ko a dabbobi rago baya zama rago sai da tunkiya yana bayuwa ne ga cewar darajarta mace ita ce mashaya ta farko a matsayin rayuwa kuma ita ce mai fara seta rayuwar kowa tun daga haihuwa kuma ita ce lakanin ingancin rayuwa tun daga tushe kuma silar zaman lafiya idan ta samu nutsuwa albarkarta gidan da babu mace kango ne duk al'amari na rayuwa ko addini in babu mata a ciki lami ne mace rayuwa ce kuma alƙibla ci gaba da samun sauƙi duk wanda ya ware mace ko ya kawar da ita to ya kori jama'a mai kuma jimirin wulaƙanta ta da shi da tunanin jemage babu bambanci hakika misalinsa a cikin al'umma misalin naman jemage ne a cikin tsuntsayen ni'ima idan muka dubi rayuwar annabawan Allah baki ɗayansu za mu fahimci irin gudunmuwar da matayensu ko iyayensu mata ko 'ya'yansu mata suka bayar wajen isar da aikin Allah da kuma ci gaban addinin Allah a wancan zamanin don haka ina jan hankalin 'yan uwana mata akan mu dinga girmama juna da mutunta kawunan mu a duk inda muka tsinci kanmu jinjina ga mata ina roƙon Allah da ya haɗa kan 'yan uwana mata da abokan zama na gari mutanen kirki mumunai waɗanda za su so su tsakaninsu da Allah su kuma 'ya'yanmu mata Allah ya sa su yi musu biyayya kada su cutar da su ko su butulce musu Hadiza Balanta ɗayan Gurasa a cikin shirin su da Sannu malama Allah ya ba da lada. Fannin mu na lafiyar jarirai na wannan rana ya yi duba ne akan kashin jarirai Salma Hamisu Musa Gareki. A wannan makon ma muna tare da Dr. Hadiza Ashir da ke asibitin koyarwa na Malam Aminu Kano inda za ta yi mana bayani akan kashin jarirai da na yara. Sababbin jarirai wanda aka haife su kuma ba a ba su komai sai nono sai su kwana uku hudu ma ba su yi kashi ba saboda nono kawai suke sha kuma in nonon da suke sha suna amfani da shi domin gina jikinsu kuma nono ba wani kayan bacin ciki ne balantana ya sa su kashi saboda haka jarirai da aka shayar nonon uwa zalla har na wata shida na farko din gaskiya ba su su fiye yin gudawa ba amma duk da haka muna samun jarirai da suke zuwa da gudawa to wannan kuma idan muka bincika za mu ga akwai dalilan da yasa suka samu abu na farko da yake sa yaro ya samu gudawa shine a bashi wani abu wanda yake da kwayoyin cuta iyaye sukan ba yara madara ko kamu ko wani abu kuma sukan ba su a cikin bulumboti to wannan bulumbotin bincike ya nuna cewa tana tara kwayoyin cuta a cikinta a cikin kan a cikin roba nan da ake tsotsa wayannan kwayoyin cuta da yara suke zuka za su iya sa su su samu ciwon gudawa sannan akwai ƙwayan cuta na rota da yake sa yara su ma tsinke da gudawa shi kuma alhamdulillah akwai rigakafin sa da ake yi wa yara ana wa yara rigakafi na rota virus kuma yana kare su daga gudawa to sai yaran da suka tasa suka fara cin abinci wannan kuma ciye ciye ci wannan ci wannan ko su sa hannu a baki sai kuma wani makon idan Allah ya kai mu Salma Hamis Musa Baba Suda an gaida maman Hidat Shin kun san inda 'ya'yanku suke da halin da suke ciki a yanzu? kulawa da rayuwarsu nauyi ne da ya rataya a wuyan kowa. Duka duka a nan shirin na Baba Suda na wannan rana zai ja labulansa a madadin dukkan abokan aiki da suka kai kawo shirin ya zo gare ku ciki har da yan biyar sarakan zazu Ibrahim Abdullahi Soran ɗinki shi ke samun idanu Muzammil Ibrahim ya kasai shi ne jagoran shirin. Hassan Mamuda Ya'u ke sada da ku ya kuma tace shirin. Ni Aisha Shehu ka da na gabatar nake cewa Allah ka karbi ibadunmu, ka ba mu lafiya da zama lafiya. ka raya mu da masu ƙaunar mu domin ka Allah ka ji kan iyayenmu waɗanda suka rage mana ka ba mu ikon kyautata musu ka raba mu da su lafiya wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh